da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. A yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM. da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa. Masu gabatar da shirin. Usman Ahmad Kabara. Safina ta sada Sodangi. Tare da ni Maryam Bashir Bagaji. To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya wanda Bahaushe ke cewa uwar jiki. Haka ma yau a yau din nan ranar 24 ga watan Agustar shekarar 2017 din za mu yi magana ne akan binciken ɗanyar kwayar halitta zuwa sararin samaniya da aka kai bayan wani Bahaushen likita ya yi. abin da ake kira stem cell a turanci shin menene wannan kwayar halittar menene alfanun wannan binciken ga kiwon lafiya ka kamar cutar daji ah, shi wannan kwayoyin halitta din kowa yana da su suna nan a jikin To dangane da wannan binciken ɗanyar kwayar halitta ya sa za mu ji daga shi wannan ƙwararren masanin kiwon lafiya Farfesa Abba Zubair daga asibitin Mayo Clinic reshen jihar Florida a nan Amurka. To amma kafin nan sai mun karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter kuma kuka amsa mana. Kuma in lokaci ya bamu dama za mu buɗe layi domin a dama da ku akan lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai akan wannan binciken ɗanyen kwayar halitta zuwa sararin samaniya. To a Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa a ganin ku wace rawa samun karuwar matasa a harkokin kimiyya da fasaha za ta taka wajen gano magungunan mugayen cututtukan nan da ke addabar bil'adama kamar irin su cutar daji da dai makamantansu ga yadda kuka amsa. Sakon farko daga shafin Facebook ya fito daga Bashar Kansila mai tukunya Dirin. Ya ce tabbas samun karuwar matasa a harkokin kimiyya da fasaha zai ƙara taimakawa matuka wajen gano magungunan mugayen cututtukan da ke yawan barazana ga rayukan al'umma musamman kamar cutar kansa da cutar hanta da kuma diabetes. Mafi yawanci idan ka ziyarci asibitoci za ka iske mutane kwance a gadajen asibiti suna fama da irin waɗannan cututtuka da har yanzu an kasa gano magungunan da ke war warkar da su baki ɗaya. Allah ya sa a yi nasara amin. Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce salam yau da gobe hakika matasa na da rawar da za su taka wajen gano magungunan da ke addabar ɗan adam duba da yadda matasa ke gudanar da bincike a yanar gizo wanda hakan zai kawo ƙarshen cututtukan da ke addaba al'umma. Kiran da zan yi wa matasa shine mu yi amfani da shafukan sada zumunta da bayyana duk abubuwan da al'umma za su amfana musamman kula da kiwon lafiya. To sai kuma Abdulrahman Adam ya ce hakika idan har gwamnati za ta ba matasa damar yin haka hakan to lallai matasa za su taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da irin wannan bincike domin akwai wani matashin malamin asibiti da na sani yana taimakawa jama'a da magungunan hausa waɗanda suke ɗauke da cutar sida ko kuma hiv kuma cikin hukuncin allah akan samu waraka amma daga baya sai mutane suka diga cewa ya zama boka tabbas wannan magana ta yi wa wannan bawan allah zafi matuƙa shi yasa sai ya yi watsi da wannan bincike na tabbata idan har gwamnati za ta mai da kai a wajen irin waɗannan bincike to shakka babu za mu samu mafita. Sai Ado Turaki Askira ya ce matasa na da rawar da za su taka wajen harkar kimiyya da fasaha don gano magungunan cututtuka daban-daban. Amma wajibi ne sai gwamnati ta ba su damar karo karatu a manyan jami'o'i na duniya domin sau tari za gwamnati na baiwa shafaffu da mai ne irin wannan damar ba wai waɗanda suka cancanta ba. Sakon ɗahiru Badamasi Bulkacuwa ya ce salam yau da gobe, hakika samun matasa cikin kimiyya zai taka rawa na raguwar cutar daji da ma sauran cututtuka. Lura da yadda matasa matasa suke da ƙarfin tunkarar lamarin cikin ƙauyuka da lunguna na karkara. Allah ya sauwaka. Amin a tashi lafiya. Sai Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce tabbas yau da gobe samun karuwar matasa a harkokin kimiyya da fasaha wata gagarumar nasara ce gare mu matasa kuma muna fatan gwamnati za su taimaki ilimi tun daga tushe wato tun daga firamare zuwa sakandare to insha allahu za a samu karin tilin yawan matasa a duk wata harka musamman ta kimiyya da fasaha. Sai kuma Idris Hashim Gumel ya ce ai samun matasa a fannin kimiyya da fasaha ba karamin ci gaba ne ga al'umma domin kuwa matasa su ne suke da kaifin tunani da basira irin ta zamani don bunƙasa harkokin kimiyya da fasaha musamman a wannan zamani namu tun da babu wata al'umma da take ci gaba ba tare da gudunmuwar matasa ba. Sai Jafar Muhammad Mayo Kale Jada ya ce salam yau da gobe tabbas samun karuwar matasa masu kimiyya da fasaha zai kawo ci gaba a cikin al'umma sosai. Ina muku fatan alheri. Suleiman Awal Abbas Cinadi ya ce hakika samun karuwar matasa a fannin kimiyya da fasaha yana da matukar mahimmanci musamman ma duba da yanayin da al'ummar Afirka ke ciki na yawan bullar cututtuka masu wuyar sha'ani. Sai dai kash wasu matasan suna da kokari gami da buri amma rashin abin hannu yake hana su taka wata muhimmiyar rawa a fannin dalilin tsadar rayuwa Allah ya kyauta. sai abubakar musa yan zuma jos ya ce to matasa dai a ko'ina suna taka rawar gani musamman an ba su dama mu dai fatanmu shine a rinka ba matasa dama a kowane fanni sai bello magaji ahmad ya ce salam yau da gobe tabbas akwai gagarumar rawar da matasa za su taka a wannan fili na karuwar fasaha ga matasa abu ne mai matakar mahimmanci domin za su zama masu bincike a wajen gano magunguna waɗanda za su magance cututtuka waɗanda suka dami al'umma ku tashi lafiya sai bulama bulama gashuwa ya ce hakika shiga matasa cikin harkokin kimiyya da fasaha wani ci gaba ne mai mahimmanci don ko matasa suna da himma da ƙwazo sosai muna fatan allah ya sa a yi nasara. Hami Ababaka Kinza Allah ya sa na faɗa daidai, ya ce, Yau da gobe, a gani na babu wata rawar da matasa za su iya taka ganin yadda matasan yanzu babu abin da suka sa a gaba sai samun kuɗi da gaggawa ko ma shaye-shaye. sai usman bin affani ya ce hmm, ai babu abin da matasa za su iya takawa dalili kuwa shine matasa babu aikin yi ko wata sana'a mai ƙarfi. mubarak sagir ya ce wannan shine babban burinmu musamman ma mu a nan nahiyar afirka da an samu canji sosai ma ku tashi lafiya sai nasiru kainuwa hadeji albani ya ce tabbas duk inda aka ba matasa dama za a ga ci gaba sosai ba ma sai a fannin kimiyya da fasaha ba a sauran fannoni ma haka abin yake nuruddin ashiru mani ya ce yau da gobe hakika matasan mu na da dimbin rawar da za su taka wajen gano magungunan da suke addabar al'umma saboda yadda allah ya hore mana dimbin matasa masu hazaƙa da kuma sadaukar da kai sai dai kash rashin goyon baya na mahukunta da masu hannu da shuni shine kawai babban kalubalen. Sai Alhaji Kadau Umar da Masak ya ce yau da gobe tabbas akwai rawar da matasa za su taka a wannan fili na kimiyyar haɗa magunguna domin komai na tafiya da zamani ne. Fatan mu dai shine matasan su mai da hankali wajen zurfafa tunani. Allah ya mana jagora. Na gode ku tashi lafiya. Sai Shamsuddin Shak ya ce babbar nasara ce idan za a samu kasancewar hakan domin duniya yanzu komai sai da matasa da kimiyya da fasaha ake ci gaba. sai manda jigawa ya ce salam yau da gobe ni dai ra'ayina shine gwamnati ta tashi tsaye ta duba makarantu birni da ƙauye domin samun tsaro da kulawa da barazanar boko haram ƙila matasa za su natsu su tuna da abin da za su yi mai amfanin mu sai kuma sa'ida adam najeriya ya ce hash yau da gobe idan an ba wa matasa haɗin kai da ƙarfafa musu gwiwa to za su bullo da wasu sababbin hikimomi na ƙirƙirar magunguna masu inganci ku tashi lafiya. Idan muka koma shafin mu na Twitter at Mr. Bege underscore Belal ya ce tabbas hakan zai taimaka wajen rage cututtuka masu ɗimbin yawa domin matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma. At Ibrahim 364 ya ce salam hashtag yau da gobe matasa na da damar da za su taka ta bangaren ilmantar da al'umma domin ba da shawarwari a ilmantar da jama'a. Sai a ɗanka Kaduna 2 ya ce rawar ma ai ba za ta misaltu ba musamman idan muka dubi yadda matasan mu ke da ilimin kimiyya a wannan zamanin. Sai kuma at Adamu Jebi Madara ya ce salam yau da gobe tabbas samun karuwar matasa a cikin harkokin kimiyya da fasaha zai taimaka wajen yin binciken gano magunguna na wasu cututtuka. At Umar Marafa 11 kuma cewa yayin hakan zai ƙara ci gaban al'umma da karin ci gaban hukumar kiwon lafiya a Najeriya. To sai kuma at Bakere 1 ya ce ina da aboki wanda ya gama Ahmad Jami'a fannin ilimin gona yana hada takin zamani da magunguna ta hanyar kimiyya. Sai da ƙarshe a S mai lange-lange ya ce gagarumin rawa wannan mataki zai taka ganin cewa gurɓatattun magunguna sun cika kasuwanni kasancewa ɓata gari sun yi yawa a cikin sana'ar. To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. madalla. Hmm. a kore muna son ji daga gare ku ka je mm. ra'ayoyinsu daban-daban eh, maryam kun ji wannan wanda ya eh. ce wai wani ya karanta ya yi makaranta akan ya karanta aikin gona amma mm. yanzu yana takin zamani takin zamani wannan abu ne mai kyau da eh, ma mm. zai samo mana shi ya turo mana wanda za a yi tattauna mu je aka yi saboda muna son mu karfafa gwiwar matasan in suna wannan abu cewa an kai karatu ma ba wai dole sai kai aikin gwamnati ba za ka iya amfani da abin da ka karanta hmm? yawa maganan kenan saboda kin ka gani ah, so da yawa ka gansu matasa suna da baiwa amma dai mm. samun daman da za su mm. amfani a eh, irin eh, su su baje kolin da baje kolin ko kuma su inganta wannan eh, baiwar da suke da mm. shi din nan babu eh ko kuma in sun fito da ita din su samu tallafi daga yan uwa abokan arziki gwamnati amma ba sai ka yi tunanin kafin a taimake ka kuma sai ka nuna zaka iya sannan wani wani kana cin ma mai ma san ka ba sai ita wai taimaka kar ka zo zaka yi tunani a ga tunanin ka mai kyau ne a tattaro ma kwabbai kai kwana yamma da kai <laughs> to ki ka gani to da irin wannan binciken gaskiya na daga cikin wani abu da zaka sa a rai in zaka yi irin wannan ka zama mai gaskiya kuma sosai sosai eh, sosai sosai kuma mm, sosai to eh. bincike bincike nan ma mm. shine a za a samu ma a samu a gano wani abu wannan haka yake mm. to Allah ya sa dace to game da wannan dai magana da muke ta maganan bincike bincike din to an sami wani bincike akan danyar kwayar halitta zuwa tashar binciken kimiyya ta sararin samaniya wato abinda ake cewa a International Space Center Space Center yawa eh. to saboda haka bisa wannan ne wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari a Kano ya ci karo da ɗaya daga cikin jagororin wannan bincike wanda sunansa Farfesa Abba Zubair na asibitin Mayo Clinic da ke jihar jihar florida a nan amurka to saboda haka eh. za mu bi mu ji menene suka tattauna da shi Mahmud shi ma da ke ya haɗu da shi ne eh, ya je wani taron kungiyar likitoci da suka kware a fannin jini da aka shirya a wannan makon a Kano a Kanan da mm. kuma dama ina ga shi ma dan Kanan ne ko eh. eh to to na mai na yake nan mm. Farfesa eh, Abba Ismail ga shi Kano Kano ka zo gida za a iya cewa wani bincike da kai kanka gudanar kan al'amuran da suka shafi kiwon lafiya musamman bincike akan matsaloli ko eh, wato cutuka da suka shiga jikin bil'adama a gano yadda suke kuma a ɗau matakan magani jiya ka gabatar da makala a yayin wancan wannan taro da ake yi Um, za mu so uh, kai mana bayani watakila kan da farko ma me baka sha'awa ne me karfafa maka gwiwa har kai tunanin cewa bari ka zurfafa wani bincike don ka gano wani abu to kamar yadda na ce ni alhamdulahi um, uh, uh, wato na tashi a nan cikin kano na kuma je makaranta kuma na je jami'ar zaria inda ne karatun likitanci kuma na dawo murtala na fara aiki kafin wato je ba bani damar samun fita to na ga yadda matsalar rashin lafiya take daga farko ni kai na tashi ne maraya saboda babana ya rasu tun na shekara biyar ban san shi sosai ba amma dai na share jin labarinsa da kuma irin cutar da ta ɗaura rayuwar shi sannan kuma daga baya ita ma mahaifiyata ta rasu eh, rashin lafiyar da ta samu da hawan jini har ta sami wannan da ake kira stroke wanda wato eh, eh, wayannan abubuwan su suka sani lalle cewa na san na yi bincike akan lafiya cututtuka da kuma ya za a samu magani wanda zai iya warkar da cutar da ba ba a san yadda za a warkar da ita ba har yanzu to kamar wa'annan eh, kamar eh, ciwon daji kamar shi stroke din da muka yi magana eh, har yanzu ba a san ya za a yi don ya faru sai dai kawai a dinga gashi babu wani kyakkyawan magani da za a ce in ka samu wannan shanye hannu ko wannan gashin kana sha za ka warke to to ah, shi isa na ce to bari mu je mu bincike mu gano ta yaya za a gano wannan hanya da za a yi maganin wayannan cututtukan da ko da a kasar waje har yanzu ba a gane takamaiman ya za a warkar da su ba to shi ne wato abin da ya sa muke abin da muke yanzu um, tun da bincike ne kuma watakila ya ɗauki lokaci mai tsayi ko kuma za ka iya cewa akwai matakai abin da kuke kira steps um, ta ina ka fara ne bayan da wannan tunanin ya zo maka farko shine sai kai nazari ka nemi ilimi saboda shi ba za ka iya sanin ya za a yi ka wato ka cimma matsala ba in ba ka fahimci matsalar ba wato ka yi nazarinta to na yi je ingila na yi karatu sannan na je america na yi karatu makarantu da yawa kuma sai na zaɓi wannan hanya wadda ake amfani da shi stem cell Kwayon halitta na bil'adama to shi nake to nazari kuma nake kokarin amfani da shi wajen yadda za a warkar da cututtuka kamar cutar daji shi wannan kwayoyin halitta ɗin kowa yana da su suna nan a jikin kuma idan wato cells din mutum sun ba sa aiki to su suke replenishin ko su mai gurbin su eh, yawwa mai gurbin su eh, to shine in ka san kullum a jikinka kana kana wato zubar da su wato kamar fata jiki daga tana zuba mm. ko in ka ci abinci cikin hanjinka kana ko da yaushe kana wato akwai cells da kake ke lalacewa sai an sake su ko suke mutuwa kai tsaye eh kai tsaye saboda aikin su ya kare mm. to so dole sai A kamar kenan akwai su kwayan halitta masu wa'adi kenan a jikin bil'adama eh to kwayan halittar su wanda suke da aiki suna da wa'adin su mm. in lokacin su ya kare kaga dole sai an sai an yi wayansu sababbi jiki sani iya ci gaba da motsawa ya rayuwa wa ya ci gaba da motsa da rayuwa kamar yanzu jini kwayoyin jini su ma suna da wa'adin su kwana 120 hmm. to ko duk wannan kwayoyin ah, jini din sai an sake wayansu so to su kwayoyin halitta Uh, su ne wato stem cells su suke uh, mai da duwa nan to to kuwa idan muka gano yadda suke yi za mu iya sa su su mai da ah, wato kwayoyin a kwakwalwa idan wanda su suke lalacewa idan mutum ya samu wannan shanyewa din. Farfesa kafin ka yi sa idan kwayoyin halittun da kamar da kai bayani kwayoyin halittun nan suna da wa'adi kuma sukan mutu a jikin bil adama to amma ba yana nufin mutum zai mutu ba kenan don haka ake ta kokarin yaya za a akwai wani yanayi da ake mai da gurbin su to um, ta yaya ake mai da gurbin nasu eh, to mai da gurbin shine za a iya daukan su wannan kwayoyin halittar kamar ko naka kai mara lafiya din inda kana da su ko kuma a samu dan wani haka dan uwa wanda ah, me ake cewa macin wato ya yi daidai da kai kare eh, sosai a gwada in an yayi sosai a iya daukan shi kwayoyin halittarsa a baka to amma matsalar shi shine kowa kwayoyin halittar da yake da su yawansu daidai ike yadda za su wato kula da jikin to duk da zamu iya eh, akwai hanyoyi da muke bi da zamu iya ɗebo su muna kan ɗebo su ta wajen ɓargo ko kuma mu ba da magani su kwayoyin halittar su fito cikin jini sannan sai mu yi amfani da wata na'urar mu mu ebe su mu sarrafa su kuma sai za a iya ajiyewa ma a fridge freezer liquid nitrogen freezer har sai shekara da shekaru ma za su iya zama ba ba ta da sun lalace su bacci sai an gama don yadda ake sarrafa su din za a tabbatar cewa mutum lalace ba to so so zai a ɗauka ba shi wani mara lafiya to kamar in kansa ce kafin ka ba mutum magani mai zafi wanda yake lalata ita kansa ɗin da kuma ma ƙwayoyin halittar kwayoyin jiki sai a ibi bargon a wanke shi a shi idan aka ba da maganin da ya kashe kansa din sai kuma a ɗauko shi bargon sai a maiwa mutum to shine wannan yana da mahimmanci in ba don haka ba da sai mutum ya mutu in ba a samu shi wannan su ƙwayoyin halittar ba to professor wannan yana idan aka samu wannan yanayin na lalacewar ƙwayoyin halitta ko mutuwarsu mutum zai kamu da wata cuta eh. abinda ake yi kuma shine sai dai misali kamar na shanye jiki sai dai a wannan abin da kuke kira frappe eh ana shanyewa jiki su kwayoyin halittar mun gano yadda za mu sarrafa su su kwayoyin halittar za su iya wannan kamar ah, cells and nerves wato za su iya eh, za su iya farfado su ko kuma su ma su yi sababbi mm. eh, to duk da kwayoyin halittar daga bargo suke ah, an gano yadda za mu iya canja su wato su dinga wannan mai da wannan wannan din kwakwalwa din so ko da mutum ya shanye hannunsa ya shanye sai ka ga an fara samun nasara saboda su wayan halittar suna canjawa su zama wato jijiyoyin wannan eh, jikin mutum eh, to su kwayan halittar nan duk za su za ka iya canja su su zama su farfado da kamar tsokan naman jiki ko ko zuciya ko koda daman dai sai ka san kawai yadda za ka sarrafa su su yi haka da eh, to ne abin da muke wannan to shi wannan bincike da kai ya mai da hankali ne akan yadda za a ringa samar da waɗannan kwayoyin halittar eh, na cells misali ko kuma in su lalace ko kuma a kan da garkin ne ka su lalace misali nazarin da muke da kuma yadda muke wani shine muna son mu gano kamar yadda na ce maka kwayoyin halittar za a iya sa su zama ko wannan wannan din zuciya su zama jijiyar zuciya zama zuciya ko ma na kwakwalwa mm. da muke za su iya rikidewa yawwa rikidewa to su kwayan suna iya rikidewa su zama kowane wato bangare na jiki eh, amma sai ka san yadda za ka za ka sa su su rikide din mm. to shine har yanzu ba a gane yadda suke wannan abin da ake nazarin kenan abin da mu muke kokari mu gano yaya suke rikidewa ya za a musa su su rikide su zama kwalwa ko su zama zuciya ko su zama wannan eh. wato idan na fahimci ka su kwayoyin halittar nan na sassan jiki kowanne nau'insa daban kalarsa daban eh. don haka yanzu kokarin da kuke yi shine idan zuciya ko kuma kwakwalwa ta tabu eh. shine a yi wani tsari da za a na bangaren misali cinyar mutum eh. zai rikide wani na kwakwalwa aiki? kwarar eh, yau a yadda ka faɗa mm. kamar yanzu shi kwayan halittar an fi samo su daga bargo saboda za a iya ɗauko su za a iya cire bargo mm. ba tare da babban matsala ba amma kamar na kwayoyin halittar eh, tsoka ko na kaga zuciya ɗauko su zai zama wahala to kamar na ɓargo mun gano ma za ka iya ɗaukan su daga wato kitse eh, to shi ma tun da yanzu banda dai a nan najeriya amma kamar america kitse kowa yana da shi da yawa to za a iya yabo shi sosai mu sarrafa shi mu cire wayannan kwayoyin wannan halittar sai kuma mu sarrafa su musa su rikide su zama ko ah, wannan ɗin kwakwalwa ko kuma ɓangaren ah, zuciya eh, wani lokacin ba sai sun rikida ba sukan fitar da wayansu sinadarai wanda za su sa eh, kamar su gyara su wannan ɗin ɓangaren zuciya ko kwakwalwa wanda ya lalace eh, din sai su su farfado da shi eh, to abin da muke nazari suna samar da wani eh, wasu sinadarai da za su kaman wanke ko su yi waɗannan jijiyoyin da suka lalace ko kwayoyin halittar sai su da su aiki kwarai da gaske to muna ganin me yi nan sinadaran da suke fitarwa mm-hmm. ah, to ah, nan gaba ma za mu iya wato mai ake cewa tsarkake su mu cire su wannan sinadaran yadda zai zama magani to mm. maimakon wato a baka su kwayan halittar za a ɗauko wannan sinadaran da su suke bayarwa eh, suke fitarwa su gane sai a sai a sa kawai to eh, da hakan ka sha maganin eh, shi kenan kwarai ko yawanci kama allura ne ko wannan da su wannan sinadaran da haka kamar yanzu binciken da kuke zai ci gaba gaba kenan wurin gano cewa yaya waɗannan sinadaran suke fita kuma ya za a killace su a fitar su eh kwarai da gaske eh muke kokarin yi kenan eh. sannan mataki na gaba ku ga kuma yadda za a mai da su magani misali da ko ruwan allura ko kuma tablet ko capsule yawa eh to da abin eh, muke kokarin yi kenan yanzu yanda za mu cire waɗannan sinadaran mu mai da su magani kamar wajen so a iya ba da shi a matsayin allura ba sai an sa duk gaba ɗayan kwayan halitta ba su da su za su iya zama a jiki har kuma ma su yi illa in aka ba su da yawa ko kuma aka sa da yawa amma in ka cire sinadaran eh aka tsarkakar da su so za a iya ba da su a magani su kaɗai ba sai an ba da ƙwayoyin halitta ba yanzu ne farfesa nasara ta farko daga shi ne eh, gano cewa ba sai an yi trafe ba za a iya yin wani tsari da kwayoyin halittar wani sassa na jikin bil'adama zai iya rikidewa ya aiki wani bangaren misali? eh kwarai da gaske to kuma wannan abun fa an yi nazari sosai har ma akwai marasa lafiya da muke musu magani da su wayannan wannan din kuma mun ga alamun ana samun nasara eh, amma har yanzu dai ana nazarin abin wato bai zama a maganin da kowa da kowa yake ba marasa lafiyan muna zaben su ga wanda ya dace a yi musu wannan magani eh kwarai da gaske amma su magana kwayoyin halitta akan yi amfani da su a wajen marasa lafiya masu ciwon jini eh, kansar jini wannan shekara eh, hamsin ma da suka wuce ana amfani da haka farfesa eh, za mu so tun da kaman wannan aiki ne naka ne to eh. amma kuma ma'ana kai ka jagorance eh. shi kai kai tunaninsa illa iyaka an sami eh. mataimaka da suka dafa maka yaya kai kai wannan aiki ilimi gwadabin haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadabin dorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin madalla eh. sai da ilimi za a yi duk wannan bincike sosai sosai sosai ilimin lafiya wani abu ne gaskiya sosai dai mako mai zuwa insha Allah za a ji karshen wannan tattaunawar da Mahmud Kwari da shi professor Abbas Bayru mm. eh. mm, mm, to Safina ke mai ɗauka hankalinki daga wannan tattaunawar. Wannan kitse da ya faɗi Maryam. Kitse <laughs> ya ce. Wallahi mariya ni dai tun da na zo ƙasan nan eh. ina gani na katuwa. Eh. Amma da na zo ƙasan nan sai ka ashe wata hita guya kin Ya ce ban da kima. Dan kitsan kam akwai shi. Eh. Abin ya ban dariya da ce ana ciro ana ciro wannan daga kitse kamar sunan da ake da kitse da yawa ba mm, kamar Najeriya ba amma ka tsina muna dan da kitse ba mm, kamar ni ne yanzu za zaki ɗebi kitse ai kin dawo laki a ɗiba dai kashi <laughs> shi ne an ce ai kanki bashi akin dawa laki kika ɗebi kitse a jiki na <laughs> Allah kyauta to amma ka gani yadda eh. mutanen mu ke hubasa hubasa eh, gaskiya ne sannan kalla abin nan babba eh. gagarumin bincike ne kuma abin da ya burge ni ko gashi dai an ce farfesa ne amma kuma zaki ganshi matashi ne ba in shekarun suna nan dai ba hmm? ba su tafi da nisan da za a ce ai an tsufa a professor ne zan samu ga professor sai kaga dan tsoho haka kuma wani wannan matashi ne sosai kuma likita mutanen mu yan Najeriya za ka ga inda suka sa gaba suna zarci eh, eh kaman kin tuna wani da muka yi hira amma shi hirarsa ba akan likitancin sa bane amma shi ma yana ɗaya daga cikin ƙwararrun likitan hanji a kasar nan wanda muka yi magana akan wani NGO sa da yake da shi a makurdi eh hmm. to to duka dai irin wannan ko tana da labarin wani a nan jihar Texas hmm. da ya zo ne suka yi wani tiyata na farko da suka buɗe cikin mace suka ɗauko hmm. jaririn wai da saboda wai jaririn yana da wani ko sun an ga kamar wani kansa eh, aka fito da jaririn aka mai tiyata aka mm, mm, cire mm. aka maida aka kuma maida cikin ciki kuma sai ta sake haifar shi eh, daga ba an ce likitan dan can bane ah, dan su biyu ne suka wani dan Najeriya da wani dan nan to akalla dai kin ah, an ci gaba to ni na san eh. likitan kwakwalwa a Sokoto yake a maida zuwa ƙasar waje aiki a kwalwa ya dawo ya ci gaba da aikin shi a Sokoto to kin ga irin wa'annan mutanen da muke da su su wani abu ne wanda mutum ya gane cewa me yake iya yi ya kokari yayi inda in hmm? gwamnatocin mu za su tarere irin wa'annan mutanen su agaza za ki ga cewa ba karama ba za a fito ko da su yi abin da bature yake cewa train the trainer su je su koyar da wasu su abin da ake yi yanda mm. ake yi wani abu ne mm, kowa zai samu ya ci gaba a ji eh. daɗin kuma wannan ilimin kuma alfaharin ya tafi ƙasar gaba mm. ɗaya kowa ce a ƙasar mu ta kaza kaza sosai sosai ga wani manga Isa Muhammad shi yana magana akan maganin gargajiya ne yace kamata ya kowane karamar hukuma a Najeriya ta gano masu maganin gargajiya da yadda za a bunƙasa su a je China. Mm. Kamar yana dai magana a kai su China mm. ne a su gane da ake. saboda kisan kusa irin su su ma 'yan China suna maganin gargajiya kuma su nasu ayin bincike an gane ko an gane ko uh, wasu abubuwan da ke mm. ciki amfanin sa da komai da an kakkasa shi. domin ma a auna ya za a wasar da wancan wani. Ga Ahmad Suleiman Bajoga. ya ce wallahi basirar dan najeriya a ko ina yake a duniya ta yi daban da ta kowa sosai sosai a ce mu basa to allah ba mu sa'a kwarai da gaske to karshen shirin muke nan ne yau da fatan an amfana gare da abin da muka tattauna mm. yanzu a madadin usman ahmad safinatu sodangi da daniel brown da ya ba da umarni da injiniya ma'aidin da solomon jack da ya sada muta facebook live ni maryam bashir bagaje ke muku sallama daga nan birnin washington dc a huta lafiya Ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa.